da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci ne albarka masallaci abubakar shiddiq da ke nan bukar cikin garin lafiya inda muke karatun littafin sifatu saumin nabi sallallahu alallama fi ramadan ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid kuma wannan shine darasinmu na talatin da biyu a wannan littafi. Man tsaya a babi na ishirin da ɗaya inda suke magana a kan sallan tarawihi, a inda suke magana a kan adadin rakuɗin sallan tarawihi sun faɗa mana cewa akwai saɓani sosai, sannan suke faɗa abin da ya firin jaye a wurinsu na cewa Shi ne raka a goma sha ɗaya adda wutiri sannan suka faɗi riwayoyi da suka zo da riwayar da ke tabbatar da wannan cewa sayyidina umar ya umarci ubay ibn ka'ab da tamim addari su yi limanci ma mutane da raka a goma sha ɗaya ne sannan suka ambaci riwayar yazid ibn khasifa wanda ya ce rakawai ishirin sannan suka sake ambato suka sake ambaci riwayar abdurrazzab daga dai as said ibn yazid din cewa raka'o'i 21 ne sai suka ci gaba da cewa zahirin wannan riwaya din shine cewa sanadinsa ingatacce ne saboda dukkan mazajen hadisan tabbatattu ne adalai ne sannan suka ƙara da cewa ba ka da hitajja ba a bi hazihin riwaya waɗansu sun kafa hujja da wannan riwaya ta abdurrazzab za'iman ko wani ya kafa hujja da wannan riwaya za'iman yana mai riya cewa anna hadisa muhammad ibn yusuf muttarib cewa hadisin muhammad ibn yusuf daga astaif ibn yazid hadisi ne muttarib wa zalika li isqatihi ya kuma faɗi haka ne domin ya yatar da hadisan li yaslama lahum alqawlu bil 20 rak'a domin maganar cewa rakowi 20 ne ya wato ainihin inganta a gare su alwarida fi hadisi yazid ibn khasifa rakowi 20 dan da yazo a cikin hadisin yazid ibn khasifa suka ce wa hada za'mun mardud wannan riyawar abun mayarwa ne li'an al-hadith al-muttarib saboda hadisin da ake kira hadisi muttarib huwa alladhi yurwa an rawin wahidin marratayn aw akthar shine hadisin da ake rawaito shi daga mai riwaya guda daya so biyu ko sama da haka aurawuyai ne ko masu riwaya guda biyu ruwa ko masu riwaya daban-daban dukkaninsu على أوجه مختلفة بس فسكوكي مبنبنتا متقاربة ما سقسا دجونا متساوية ما سدد دجونا وجم مرتبة ولا مرجح مواب أبن دزير جاير دا ديا أكل ثوراتهم وهذا الشرط منتف في حديث محمد ابن يوسف وأن شرطي دعك فدانا الحديث المضطرب ya koru babu shi cikin hadisin Muhammad ibn Yusuf lianna riwayata Malik saboda riwayar Imam Malik arjahu min riwayati Abd al-Razzaq ta hifz kafirin jayi akan riwayar Abd al saboda mahaddata wanda suka rawaito riwayar Imam Malik sun fi karfin hadda akan wanda suka rawaito riwayar Abd suka ce kaddamna bi hadha ala iftiradi salamati isnadi abd arrazzaq min al-ilal mun gabatar da wannan ne bisa kaddara cewa isnadin abd arrazzaq nan ya kukuta daga kowane irin illa walakin al-amra ala khilaf dhalik amma yadda lamarin yake ma sabanin haka ne wa yuwaddihu wa nuwaddihu kama yali muna maka bayanin sa kamar yadda zai zo wato hadisin da suka ce zahirinsa ingatacce ne shine yanzu suke so su soki hadisin su ce yana da matsala na farko suka ce allazina rawu al-musannaf an abdurrazzaq aksaru min wahid waɗanda suka rawaito littafin al-musannaf na abdurrazzaq sama da mutum guda ne minhum a cikinsu akwai ishaq ibn ibrahim an abbad ad-dabari akwai uh, ibn abbad ad-dabari أكوي إسحاق ابن إبراهيم إسحاق إبراهيم أن عباد الدبري هذا الحديث من رواية الدبري عن عبد الرزاق فهو الذي روى كتاب الصوم وأن حديثا أنا تكي رواية الدبري دق عبد الرزاق دمشيني وان دي رويته للتافم أزمي للتافم نأكو سكتي الدبري سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو من سبع سنين addabari din nan ya ji littattafan abdurrazzaq a wurin abdurrazzaq ne a lokacin yana ɗan shekara bakwai abu na hudu suka ce ma kana dabari yusahibu hadithin wa lam yakun min rijali hadha ash-sha'n cewa addabari ba ma'abocin hadisi ne, bai kuma kasance cikin mazajen wannan fanni ko ilimi ba duk waɗannan maganganun suna koma da shi zuwa al-zahabi shi imam al-zahabi ya faɗi wannan a cikin mizanul i'tidal walidhalika abu na gaba suka ce lizalika kasura al-ghalat fi riwayati saboda da aka gabatar din nan yasa kuskure yayi yawa a cikin riwayansa an Abdurrazzaq wanda ya rawaito daga Abdurrazzaq faqad rawa an Abdurrazzaq hadithan munkara ya rawaito hadisai da yawa waɗanda suke ababen ƙi ne daga Abdulrazzaq وقد أجمع بعض أهل وقد جمع بعض أهل العلم أخطاء الدبري وتصحيفاته في مصنف عبد الرزاق في مصنف سكشي هرما يا تبت ودن سدق شكم ما أبوتا إلمي سن تارا كورا كورين الدبري da canje-canjensa a cikin musannaf din suka tara shi a littafi guda su kutum sannan bayan sun faɗi wannan abubuwa guda biyar suka ce min matabak daga wannan abin da ya gabata ya tabayyan anna hadhihi riwayata munkara wannan yana nuna cewa wannan riwaya riwaya ce munkara riwaya munkara hadisi da ake kira munkar idan mutum wanda yake mai rauni ya rawaito abin da ya saba ma waɗanda suke tabbatattu cikin ilimi faqad khalafa ad-dabari man huwa min cewa ga ad-dabari ya saba ma waɗanda suka fi shi zama tika wanda suka fi shi wato ainihin tabbata a ilimin hadisi wallazi yatma'innu ilayhi al-qalb suka ce abinda zuciya ke kwanciya zuwa gare shi annaha min tasifatihi cewa da yi cewa 21 ne yana daga cikin tashifat ɗinsa wato kuskurensa na canza wani zance da wani sahafaha an ihda ashrata raka'a ya canza ne daga raka'a goma sha ɗaya sai ce ihda wa ishirin yace yace ishirin da ɗaya wa kad alimta annahu kathiru tashif kuma gashi nan an faɗa maka ka sani cewa mutum ne mai yawan kurakurai da canje-canje cikin abin da yake rawaitowa lilali saboda wannan fa hadhihi riwayatu munkara musahhafa dan haka wannan riwaya dan munkara ce a barki ce a musahhafa an wato ainihin canza ta fa saqata al-ihtijaj biha dan haka kafa hujja da ita ya fadi ba zai yi a kafa hujja da ita ba wa thabatat as-sunnah as-sahiha al-marwiyah fi al-muwatta dan haka kuma ingatacciyar sunna wacce aka rawaito cikin muwaffa ta tabbata bi sanadin sahih da sanadi ingatacce a Muhammad ibn Sa'ib a Muhammad ibn Yusuf an saib ibn Yazid wanda tazo daga Muhammad ibn Yusuf daga saib ibn Yazid suka ce fatanabba ka wato ainihin ah, fadaku abinda suke ƙoƙarin tabbatarwa a nan shi ne cewa raka'o'i na sallan tarawihi abu ne guda kuma suna ganin bai dace a ƙara a kan wannan ba eh, to talikin da za mu yi a kan wannan abin da suka faɗa shi ne abu na farko lallai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama sallansa na dare سواء رمضان او اجر رمضان بكارا سمدا ركوعي 11 كو ركوعي 13 بيفشي ولا صحابان صلى الله عليه وسلم صحابين لوكشن ده سيدنا عمر يتاسوسي ونن يا ثبتا احاديث امام مالك نونا السائب ابن يزيد دم شيوا يا تاسوني سوي a raka'o'i goma sha ɗaya sannan ya sake tabbata a wannan hadisin da suke sukar yanzu cewa ya sa su ne su yi a raka'a ishirin da ɗaya yana akwai maganganu guda biyu dangane da yadda sahabbai suka yi sun takaita ne a goma sha ɗaya ko sun ƙara zuwa ishirin da ɗaya to waɗannan hadisai guda biyu kamar da su ma'anar suka faɗa na biyun suka ce zahiri hadisi ne ingantacce amma suka samu waɗansu abubuwa da suka yi dogoro da shi su ce duk wani hadisi da ya saba ma na sha ɗaya ɗin dangane da hadisin na umar suna cewa shaz ne kamar yadda malamin su yake faɗa a sheikh muhammad nasir din albani rahimahullah su kuma anan suna cewa ma munkar ne wannan hadisi ɗin ma'ana bai inganta ba to da yawa daga cikin malamai suna ganin waɗannan abubuwan da suke faɗa ba dalilai bane da za su raunana wannan hadisi shi yasa ma suke cewa akwai hanya da za a haɗa hadisan guda biyu kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari cewa za a iya haɗa hadisan nan guda biyu cewa eh, imma sayyidina Umar din ya ba su umarni ne imma su yi goma sha ɗaya ko su yi ishirin da ɗaya don haka wani lokacin suna yin sha ɗayan wani lokacin suna yin ishirin da ɗaya idan za su yi sha ɗaya to suna tsawaita karatu shi ne da muka ji a riwayar jiya saboda tsawaita karatun nan har mutane suka jingina a kan sanda saboda tsayi da karatun yake to in za su yi wannan dogon karatu to sai su rage adadin raka'o'in zai zanto sha ɗaya ne in kuma za su yi gajeren karatu to sai su wato ainihin ƙara adadin raka'oyi ɗin zuwa ishirin da ɗaya wannan shine jam'i haɗa kan hadisan guda biyu kenan inda alhafiz ibn hajar yi hakanan الشيخ salman ابن فهد العودة فك الله asra shi kuma yana cewa a kone hanya na hada wannan hadisan da ya zo masa wanda yake ganin hankali zai karba ne cewa eh na Umar ya yi musu umarni ne da su yi wato ainihin sallah da abin nan rakawai goma sha ɗaya amma su sai ya zanto suke nawa'a su yi wannan wani lokaci sha ɗaya wani lokaci kuma su yi su yi ishirin da ɗaya ɗin gwargwadon nishaɗin mutane da gwargwadon yadda ibn hajji ya faɗa ta karatu ko kuma gajarta karatu to wannan shine dai da jumhurin malamai sun tafi a kai cewa babu wani iyaka dangane da adabi na ramadan wadda za a ce idan mutum bai yi wannan ba ko ya fice wannan a ce ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka ya zo bayan sahabbai a madina a zamanin kulafa ya zo suna ma ƙara a kan 21 ɗin a lokacin umar ibn abdulaziz kamar yadda imamu malik ya faɗa suna yin ƙiyamun eh, lail suna yin tarawihi da rako'o'i abin nan talatin da shida raka'a talatin da shida suke yi su yi wutumi da rako'o'i uku talatin da shida ga uku nawa kenan talatin da tara kenan talatin da tara suke yi a zamanin umar ibn abdulaziz sarkin musulmi kuma malami sannan imam malik yake cewa wa hadha indana wannan shine abu wanda yake da dadde a wajenmu. mu har yake cewa wannan shine abin da aka yi sama da shekara ɗari ake yi a Madina yana sai ce tun lokacin tabi'ai ake yin wannan a Madina imam shafi'i yake cewa kamar da ibn hajar ya faɗa a fasul bari yace ya riski mutane um, a Madina suna yin tarawihi ne da raka'a talatin da tara kamar yadda muka faɗa a makka kuma da ya je makka yadda su mutane suna yin tarawihi da rakoyi ishirin da uku ya ce wa laisa fi za su shay'in min zalika zai babu kunci a kowane rana in an yi wannan ko wancan ba a yi laifi ba haka nan yake cewa idan mutane sun tsawaita tsayuwa suka eh, abin nan suka karanta raka'o'i to hakan yana da kyau in kuma sun yawaita raka'o'i suka ɗan sassauta karatu to shi ma abu ne mai kyau sai dai ce na farkon shi ne abin da shi ya fi so ma'ana a tsawaita karatu ɗin sannan waɗansu daga cikin magabata a daga cikin salaf sun kai ma suna yin sallan tarawihi rakoyi arba'in ne banda mawutiri raka arba'in suke yi banda banda wutiri wanda wutirin nasu ya sha banban waɗansu su yi raka ɗai na ƙarshen kawai su ce masa wutiri waɗansu kuma su yi raka'a uku akan wannan ɗin to waɗannan su ne siffofi da wato ainihin suka zo na yin sallan tarawihi don haka ba abu ne da ya dace ba a kwantata a ce mutane dole kar su fice adadi kaza magabata ba su ɗauki abin da irin wannan zafin ba shi yasa muke ganin cewa waɗannan abin da waɗannan malamai suka tafi akai na cewa kada a ƙara cewa adadin raka'a kenan kawai goma sha ɗaya nan muna ganin shi tsauri ne da zafin kai da bai dace ba wadda kuma ya saba abin da magabata na kwarai suke tafiya akai wannan shi yasa ma a irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suka yi magana mai tsawo dangane da wannan bayan ya hakaito abinda muka ambata cewa gashi an yi raka a kaza an yi raka a kaza sai ce as-sawabu anna zalika jami'uhu hasan jami'uhu hasan cewa abinda yake daidai shine duka waɗannan adadi da muka ambata din abu ne mai kyau kamar yadda imamu ahmad ya yi a akai kuma cewa babu wani iyaka na adadi ma wato ainihin qiyamu ramadan wato sallan tarawih yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai saka iyaka na adadi ma wannan sallah ba don haka yawaita rak'o'i tare da karanta yawaita rak'o'i takfirur rak'at wa taqliluha yawaita rak'o'i da yin su kadan wannan bi hasabi tuli al-qiyam wa qasrihi yana kasancewa ne gwargwadon tsawo na tsayuwar karatu da kuma gajartarsa ya ce annabu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawaita karatu da daddare har ya tabbata a cikin sahih daga hadisin huzaifa cewa annabu sallallahu alaihi wasallam yakan karanta suratul baqara da nisa'i da ali imran a raka daya izo nawa kenan izu goma a raka daya fakana tulul qiyam yughni an takassur rak'at sai ya zanto tsawaita karatu yana wadatar akan yawaita raka'o'i haka nan uba ibn ka'ab lokacin da yayi wato ainihin wa mutane sallah a matsayin jam'i yace lam yukil an yutila bihim alqiyam ba zai yi ba in kana yi wa mutane a masallaci jam'i ka tsawaita irin wannan tsawaitawa din yace saboda haka sai suka yawaita raka'o'i ɗin domin ya mai gurban abin nan tsayi dogon tsayi ɗin suka sanya haka ɗin ya zanto suka ruɓanya adadin raka'o'in فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin raka'o'i goma sha ɗaya ne ko goma sha uku ya ce to kaga anan yana tafiya akan ingancin maganar cewa Ubay ibn Ka'ab yayi 21 kenan yace sannan bayan haka mutane a Madina lokacin da aka samu rauni na wato ainihin tsawaita tsayuwa din sai mutane suka wato ainihin yawaita adadin raka'o'i tunda ya zanto shi ya mai gurbin dadewa a wato ainihin karatu har suka kai suna yin raka'o'i talatin da tara kamar yadda muka faɗa sannan magana akan wanne ne daga cikin wannan adadin tun da mun ce duka in an daidai ne to wanne ne ya fi falala shi ma'anan ibn taymiya yana cewa wanda ya fi falala ya danganta ne da yanayin masu sallah ɗin mutumin da zai iya jure tsawo wato tsayuwa mai tsayi to abin da ya fi shi ne ya yi raka a goma nan sai a yi wuturi da raka uku raka goma sha uku ke nan ko shi ne abin da muke yi a tahajjudinmu ko raka goma sha uku mutumin da zai iya jure wannan dogon tsayuwa ɗin to shi ya fi masa amma mutumin da zai zo in an yi raka hudu ya kwanta yana mana bacci ko kuma ana sallan yana gyangyaɗi kaga wannan ba zai zanto mafi falala aurensa ba domin bai yadda ya dace ba to yake cewa wanda zai iya jure wannan to shine yafi masa falala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi makansa a Ramadan ko a wajen Ramadan idan ko har mutanen ba za su iya jure ba to abin da fi musu shine su yi raka 20 din sun gama su je su yi baccin su ma'ana kaga zai zan sauraka su 20 dan? karatun ba zai tsayi ba aiko yawwa sai zanto yawan raka din ya mai gurbin dogon karatu din ce wannan shine abin da zai fi musu falala shi shine abin da kuma mafiya yawan musulmi suke yi wannan yana faɗa fa da ne wanda kuma haka yake har yanzu ba ko mafiya yawan musulmi ya suke yin tarawih su 20 suke yi ko sai su yi witiri kuma ya ake karatun mafiya yawa ma daga alamtar zuwa nasu kuma nan masallacin ai alamtar zuwa nasu ake yi ko yawa wani inda za a ce za a yi izu ɗaya izu biyu ba zai zo ba saboda mai ba zai iya ba ya je wajen aiki ya gaji sannan ya dawo a makon ya sha ruwa daidai wa daidai ya cika cikin da ruwa kawai ya cika abinci kuma ka zo za ka yi masa kowane tsayuwa ka karanta shafi ɗaya kaga ba zai iya ba saboda ka zai gudu amma za ka karanta masa alamtar kai fasuwa nasi to zai ga ka kyautata masa yace to wannan ɗin shi ya fi domin tsakatsakiya ne tsakanin ishirin da arba'in to ma'ana dai waɗanda suka yi farawa ɗin kenan abinda shekul islam ibn taimiyya yake faɗa Da ƙarshe ke cewa duk mutumin da ya yi zaton cewa sallan tarawihi yana da wani adadi wadda aka samu daga annabi ta yadda ba zai yiwu a ƙara ko a rage ba to lallai wannan mutumin ya yi kuskure wannan shi ne abinda muke ganin magana na daidai dangane da rako'in tarawih eh, wallahu a'lam za mu tsaya nan eh, gobe sai mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam in akwai tambaya sai mu amsa alaikum assalam wa rahmatullah na'am